kimanin karfe daya na tsakiyar rana magajin sarki ya zo ya bada umarnin sirra a fadar kangin bauta cewa a hana shige da fice har sai ya yi abin da zai yi a kwance ya samu zubaina hawaye sun bushe mata ko ina daga sama sai ji ta yi an ja kunnanta da karfi babu shiri ta ce wayyo allah na yi mana shiru ya faɗa cikin muryar sirri kamar babu ita haka ta yi shiru tana sauraron da me ya zo sai da ya ja dogon numfashi ya ce na san kin ji dukkan abin da muka tattauna a bakin kogi idan kika yadda kika buɗe baki kika yi magana sai na sa an yi miki ɗaurin barkono ainihin da nan gabanta ya faɗi tunani barkata ya yi mata darar mikiya don ita bata ma gane kogin da yake magana ba bata ma san yaushe ta zo wannan masarauta ba a zahiri kuma ihu ta kwarma tana faɗin ba ni ba ce wallahi na hauka ce kunnuwa na ku daina faɗa min abubuwan da masu hankali ba sa ji daga nan kuma kuka ya fi ƙarfinta shi ko ya fice abinsa babban gida kuwa wani bawa ne zauna a gaban jarmai yana faɗa masa lallai ya ga magajin sarki ya hana shige da fice a fadar ƙangin bauta har sai ya fito sosai ya murmusa tare da yin aman na hasashen sana bisa hanya misalin karfe biyar gari ya yi wasai sama ta yi lublub wani ni'imtaccen iska na kaɗawa bisa dalilin hadarin da ya mamaye jihar zindar yana son zubar da ruwa amma bai zubo ba jarmai na zaune cikin wata rumfa tunanin zubaina na ta shawagi a kwakwalwarsa domin yanzu ya kagu babu abin da yake son ji kamar ya san wace ce ita ai da nan ruwan sama mai tafa da feshi suka fara saukowa da karfi a hankali ya saki ajiyar zuciya cikin azama ya miƙe ya bi farfajiyar gidan ya shige falonsa. ya kwanta abinsa sai dai lokaci zuwa lokaci yake duba agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunsa ana ɗauke ruwan ya shige ban ɗaki ya wa kansa ruwa cikin kankanin lokaci ya shirya cikin farar jallabiya da farin takalmi masu tsadar gaske ya gama fesa jikinsa da turare sannan ya fito ana ta miƙa masa gaisuwa a hankali yake tafiya har ya isa ƙofar ƙangi bayan bayan da ke tsaro sun buɗe ya shiga kansa tsaye ya yi ɗakin da aka ajiye zubaina a zaune ya same ta ta haɗa kai da gwiwarta banda ajiyar zuciya babu abin da take yi sai da ya ɗau sakanni yana kallon wayayyar fatarta sannan yayi gyaran murya duk da bata gani sai da ta ɗago da sauri babu shiri ta rushe da wani irin kuka mai tsanani domin wannan ne karo na farko da ta ji ciwon nakasa da Allah ya ɗora mata ta so ta buɗe ido koda na sakanni ne ta ga wane ne wannan da ke cutar da ita amma ina cikin nutsuwa ya taka gaban zubaina ya harɗe hannuwa yana nazarinta bai yawo ne ba sai ji yayi ta ce dan Allah mutum ne ko aljan idan kana cikin wannan jinsi da na ambata ka yi wa Allah da manzansa ka rabu da ni kaddarorin da ke bibiya ta ya kamata su tsaya haka nan. domin suna neman raba ni da Allah in taɓe duniya in yi asara lahira ritsa idansa ya yi sosai game da gurfanewa a ƙasa wanwar cikin wata murya mai rauni ya ce wace ce ke rushewa ta yi da kuka mai tafa da ruri domin wannan tambayar na bala'in yi mata zafi da kunci a duk lokacin da aka ce wace ce ita sai ta tana iyayenta hallau su ne mafi girman tsana da in ta tuna kwakwalwarta ke neman hautsinewa da jini ƙasa jarmai ya yi da kansa saboda sosai kukan ya ratsa jikinsa kafin a hankali ya ce ba kuka na tambaye ki ba cewa na yi wace ce ki sai ta girgiza kai ta ce ba na son tunawa da ko ni wace ce cikin azama ya ce ni kam zuciyata ihu take kurmawa akan ke ɗin yar wace masarauta ce domin sanin haka shine maslaha akan badakalar da ke safa da marwa a wannan masarauta ta ce ba ni da alaka da masarauta to ke baki da iyaye ko dangi ne kamar yana sukar mata zuciya da allurar wuta haka take jin kowace kalma mai ma'anar iyaye san ba ta so ta ji wannan kalma bare ta furta domin tana mata ɗaci da ƙaiƙayi mai tsananin kaifiya zuciya tsayin lokaci sannan ya ce ke nake sauraro cikin murya mai sarkewa da alamar tashin hankali tattare da maganar da ke son fitowa bakinta ta ce suna na zubaina nuhu yar tsakuwa sai kuka ya kwace mata kamar za ta shiɗe sosai hankalin jarmai ya tashi ya sa idansa cikin nata ya fahimci tsakaninta da Allah take kukan ba shiri bane kamar yadda ya tsammata daga farko bai san dalili ba sai ya ji yana magana cikin sigarar rashi zubaina dakata nan zuwa wani lokaci idan rayuwa ta yi miki sanyi sai ki bani labarinki amma duk da haka ina so ki yi haƙuri ki fawwala wa Allah lamuranki kuma menene in dai kina da gaskiya zai zama tarihi kamar an jefo maganar yaji ta ce har a ci kasuwar duniya a watse tarihi na ba zai goge ba ballantana na manta da shi tarihi na mummuna ne ji nake yi kamar na tsine wa iyayena saboda azabar su gare ni kuma ban samu komai ba face biyayya yau gashi silar su ina wata duniya da rayuwa ke walagege da ni ina faɗar gaskiyar lamari na ana karyata ni shiru yana kallanta shi ya ma rasa ta cewa domin bai taba jin wani tarihi da ya mace ke kokarin tsine wa iyayenta ba sai a yau da wani birkitaccen yanayi ya ce iyayenki ba su cancanci tsinuwa ba a gare ki a fusata ta ce ko shakka babu sun cancanta domin sai ta ci gaba da bashi labari kamar da ta bawa malama asminat har ta zo cewa Aiko ko wulakanci za su yi min ya kamata su duba shin wanda za su bani akwai Allah a tunaninsa yana tsayawa inda Allah ya ce a tsaya yana aikata abin da Allah ya ce a aikata ko kuma son zuciya yake aikatawa kamar bafana Nuhu idan wani abu ya faru tsakaninmu ba zai wuce gona da iri ba ya zame min azzalimi daga nan kuma sai kuka mai ciwo ya fi karfin magana take kokarin fitowa daga bakinta jarmai cike da tausayi yake dubanta haka kawai yake ji kamar ya kwashe damuwarta gaba daya ya mayar da ita zuwa kansa domin a yadda yake hararo shekarunta bata isa daukar kaddara irin wannan ba Hakika iyaye na sakaci suna rida kunci kan kunci ga rayukan 'ya'yansu bayan an kashe su ta hanyar fyaɗe a yi watsi da su shin ya ilahi wannan zalunci da me yayi kama idan ba za ka tausasa musu lafazi ba ka bar su da abin da ya dame su mana ya rade kafin da ƙyar cikin wani irin yanayi ya kira sunanta ta amsa cikin shashiyar murya ya ce ki yi haƙuri kuma ita ce kalma ta ƙarshe da ake gaya wa dukkan wanda aka zalunta a duniya amma duk da haka niyyar tahir umar sanda zan kwaci kwaso mafi tsoka daga zaluncin da aka yi miki a ƙasa ta nijar don haka ba tare da bata lokaci ba ki faɗa min shi wannan bukar ɗin da ahalinsa a ina suke da masauki ban sani ba shine abin da ta furta nan take idansa suka kaɗa kalmar ban sani ba ta sake dokar masa zuciya kankace kwabo ƙwalla mai tururin zafi ta yi gurbi a idansa kamar zai yi kuka ya ce kar mu yi haka da ke kanwata faɗa min ina bukar da malam buzu ke rayuwa a ƙasata murmushi ta yi ta ce wallahi ban sani ba ina so na tuna sunan garin da na ji suna ambata amma na kasa kai ya dafe ya dan jujjuya gami da lissafo sunayen ƙauyukan da ke kewaye da su amma duk ta girgiza kai alamar ba su bane malam buzu ke rayuwa a ciki can cikin babban gida kuwa Dakin gimbiya kalcin mahaifiyar jarmai yara ne 'yan mata guda biyu farare tas masu kama da juna kwanci suke bisa lintsumemiyar katifa ba su da wani jiki kwata-kwata ɗayar waya na kan yi a kunnanta ɗayar kuma da alama bacci take yi can kuma sai ga wata ta fito ta kofar dama tana tafiya a hankali har ta zo gurin 'yan matan ba tare da magana ba kawai ta zauna gami da dafa kafadar mai waya sakin wayar ta yi gami da cewa oyoyo gimbiya surayya yanzu kika taho babu sanarwa ita ma wadda ke kwance kamar mai bacci ware idanuwanta ta yi tana dan mutsuttsukawa ta ce gimbiya soraya a masarautar mu ko dai mafarki nake yi kwanciya gimbiya soraya ta yi a jikin ɗayar sannan ta rintse ido tana wani irin murmushi haɗa ido 'yan matan suka yi kafin ɗayar ta ce gimbiya husaina kin lura da fuskar gimbiya sarayya kuwa ta ce na lura mana a ƙage nake da son sanin menene sirrin a hankali gimbiya sarayya ta ce me kuke ci na baka ke zuba to jarmai ne fa gaba su suka haɗa baki da faɗin jarmai kuma ta ce eh na fara soyayya da shi haɗa ido suka yi murmushi ɗauke a fuskokinsu gaba ɗaya cikin sa kuwa, Gimbi Hassana, ta ce wai da gaske sarayya ya jarmai ya karbi shahadar sanki bude ido ta yi mai tafa da wani nazari sannan ta numfasa ta ce bai karba ba amma da bai ke da karba sama masan gama komai yanzu na zo ne mu haɗu in ga irin kyan da yake da shi wanda nake ji a bakunan 'yan mata ke hatta ma na kullum na gaya min jarmai shine kyau gaba ɗaya tun ban gan shi ido da ido ba nake jin soyayyar sana bin sassan jikina i love him sosai ba ni da wani buri kamar in ga ranar da mu zama ɗaya ni da jarmai gimbiya hasana da husaina ƙura mata ido kawai suke yi suna kallon yadda take lankwasa murya kamar tare da shi take ba da su ba duk da sun sha jinin jikinsu jarmai dole ya so sarayya ba zai yakice ta ba tamkar sauran yan mata muryar ta kadai ayabin kauna ce domin idan tana magana kamar sarewa ga tsaye ga sirantaka mai ɗauke da diri ga fari ga gashi shi kalla daidai matar kecin raini domin in dai bata fi shi kyau ba lallai ba zai fita ba shi dai jarmai har yanzu yana nan zaune a gurin zubaina yana mata nasihohi akan falalar haƙuri da kuma tawakkali sai da ya ga ta dan samu nutsuwa sannan ya fito ilahirin naman jikinsa na rawa domin wani abu yake ji game da zubaina wanda bai taba jinsa ga kowa ba jinta yake yi kamar yar uwarsa ta jini tafi yake yana Allah Allah isa fadar mai martaba domin a cire wa na takunkumin kangi yana tafe ya ci karo da Ciroma suna hada ido gaban Ciroma ya fadi cikin azama ya ce subhanallah jarmai me ke damun ka haka kaina ke ciwo ya ba shi amsa a takaice cikin damuwa ya ce ayya a sannu ka je ka huta ba tare da yayi magana ba ya ja gwiwoyinsa dogarawan da ke take masa sawu ba su fasa nusar da shi akan tafiyar ba daidai shiga fada ya daga musu hannu alamar su tsaya anan. kansa tsaye ya yi cikin fada ko da ya isa wazir da wasu amintattun fada ne zaune sun yi shiru da alama akwai sakon da suke jira a hankali ya na ya gaishe su suka amsa ya rakube a can gefe kansa a ƙasa domin baya so a gane zuciyarsa babu daɗi an fi mintuna uku sannan sarki ya ce me ke tafa da yarima allah ya ja zamanin ka. ina tafa da magana ne akan abubuwa guda biyu batan bawan mu Husaini da kuma tsintar yarinya karama wadda ba ta da alaka da sarauta hasali ma ita din ba yar asalin kasar mu bace waziri da jakadiya ji suka yi kamar sarafka ihu jin labarin da jarmai ya zo da shi na neman dawo musu da gaba baya shiru ne ya biyo baya sannan sarki ya numfasa ya ce me yasa dan mu ya zo mana da wannan zantuka sai da ya sunkur da kai kasa sosai kafin ya ce Allah ya taimaki mai martaba masarautar nan ya kamata ta yi karatun ta nutsu akan tarihin yakunan da aka yi a baya ba a taɓa samun yaƙi lami babu sanarwa ba ba a taɓa yin yaƙi da aka kama bawa ɗaya tilo ba babu inda aka taɓa zuwa da mace yarinya ƙarama yaƙi kuma yau kwana biyu kenan babu wasiƙar komai ni dai nawa wautar wani ne kawai ya sace bawan mu Husaini ya sato wannan yarinyar ƙarama domin ya gigitar da tunanin masarauta shiru kamar babu kowa can sarki ya numfasa a karo na biyu maganganun jarmai na masa yawo ya ce waziri ka ji abin da yarima ya zo da shi don haka yaya kake hangen maganarsa sai da ya gyara zama cike da mugunta ya ce Allah ya kare ka ni a tunanina babu wata wasa da hankali da ake mana domin da yawa hausawa kan ce raina kama ka garayya yana yiwuwa wannan wani salon tuggu ne da ake neman cinmu da yaƙi tamkar bacci nan ya dasa aya sarki ya ce jakadiya menene shawararki sai da ta ɗan numfasa ta dunkule hannu cike da kisa ta ce ai zancen waziri na bisa hanya ranka ya daɗe domin mace ta fashe ɗan kaidi don haka a ƙara sa bincike mai kwari game da yarinyar nan jikina na bani tsafin da aka yi mata shi ya hana ta tona asirin gaskiyar al'amarin haka dai ake bin su har aka zo kan gadanga wanda shi kam ɗari bisa ɗari yana ga bayanin jarmai inda ya buga misali da irin nau'o'in azaba da aka gwada wa yarinyar amma bata amsa laifinta ba cikin muryar sarauta sarki ya ce duk na ji ku. amma ba za mu yanke hukunci ba har sai mun gana da ciroma mu ji tashi shawarar don haka mai bukata yana iya tafiyarsa rufe bakin mai martaba ke da wuya jarmai ya miƙe cike da takaicin sarki da ya ɗauki yadda da amana ya ba wa maƙiyansa jakadiya da ciroma wanda kogar dama baya yi yana zargin su da hannu dumu-dumu wurin jefa rayuwar wannan yarinyar cikin hadari a hankali ya motsa lebansa da cewa ya zai zame min wajibi na gano gaskiyar gwilar nan gefen jakadiya da waziri kuma tare suka isa ɗakin ciroma suka sanar da shi komai bayan gajeren shiru ya ce menene mafita sharaf waziri ya ce a datse wuyanta kawai in ya so a yi ta ta kare cikin yanayin jin tsoro jakadiya ta girgiza kai ta ce ba mai martaba ne abun tsoro ba shegen dan nan nasa mai kama da aljani ni a gani na idan muna so ya daina zargin mu mu bi bayan zancen da ya zo da shi zuwa wani dan kankanin lokaci domin idan ba haka ba nayi amanna zai yi ta bibiyar mu ba tare da mun sani ba tare suka ce sadakata jakadiya kin zo da shawara mai kyau insha Allah da yammaci za mu je wa mai martaba akan mun yi tunani jarmai ya kawo shawara wasu ne dai a masarautar nan ke wasa da hankalinmu haka kuwa aka yi kana a zahiri da baɗini ya ji daɗin gamsuwarsa da shawarar ɗan nasa wanda tun farko ya hararo jarmai ya fi su gaskiya amma bai da ikon bin bayansa dole ya ji ta bakin manya-manyan 'yan majalisarsa lokaci dai haka ya ci gaba da tafiya har dare ya tsala yarima na kwance tamkar ba shi ba duk sanda ya rantsa idonsa babu abin da yake ji sai muryar zubaina musamman inda take gaya masa ta'adin da nuhu ya yi mata idan kuma ya buɗe sa, fuskar ta yake gani na zubar da hawaye ya rasa abin da ke masa daɗi sai birgima yake yi daga farkon gado har ƙarshe da ƙyar ɓarawon ɗan adam ya yi awon gaba da shi kashe gari tun da safe yana zaune rike da biro yana son rubuta wani abu sai ga gimbiya sarai ta zo sanye take cikin wata riga maɗaukakiya tana tafa tana yauƙi, kamar za ta karye cikin murya mai jan hankali ta ce assalamu alaikum a ƙarƙashin ransa ya amsa sallamar ba tare da ya ɗago ba ya ce menene sai da ta na ta gaida shi ya ɗago ya dube ta kamar wanda ke jin kyankyaminta ya ce barka a baɗi ni, ranta bai mata daɗi ba amma a zahiri ta basar da cewa ya jarumai baka gane ni ba ko yayi banza kamar bai ji ta ba akalla ta yi zaman mintuna biyar tana jiran amsar da zai bata amma kamar bai san da ita ba cikin murya mai dauke da shagaba ta ce yarima da kai fa nake magana dagowa ya yi fuskar nan tasa kamar bata taba dariya ba har zai yi magana sai kuma ya kyale ta kuka ta dan so ta yi amma da sauri ya daka mata tsawa ta hanyar cewa ke nan kin ga sa'an wurinki a tsorace ta tsaye da kukanta ya ce wannan ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe ina fatan kin gane karatun don ni ba shashasha ba ne mikewa ta yi ya ƙara gasa mata magana da cewa har kiya shekarunki za ki kalli tsabar ido na ki zo ki yi min karuwanci za ta yi magana ya nuna yatsa ma'ana ta bar masa ɗakinsa babu shiri ta fita tana waiwayen bayanta amma ta ɗaukar wa kanta alƙawari sai ta mallake shi ko ta wace hanya bayan ta fita ne jarmai ya rintsa ido yana mai mamakin ina kunya ta shige ne mata da sun ga kana da kyau kana da kuɗi shikenan za su yi watsi da kimar su sun daina jira ma a ce ana son su bilhaki da gaskiya sun koma karuwai domin yanzu sai kayi da gaske sannan za ka samu budurwa duk sun koma bazar ya rade yana wannan tunanin sannan ya yi murmushi gami da cewa ai ma wannan zamani babu irin su zubaina da ke kuka dare da rana akan rashin budurci yana haka sallamansa ya shigo bayan sun gaisa ya ce ranka ya daɗe ana jiranka a fada akalla ya fi mintuna talatin sannan ya fito fuskar nan babu annuri har ya isa bayan ya zauna ba ɓata lokaci aka faɗa masa hukuncin da aka yanke a kan zubaina wani irin marmishi ya yi wanda ya rasa gane dalilin yinsa sannan cikin jin daɗi ya yi godiya mai martaba ya sake cewa a jiya, a zo da zubaina kaɗan ya rage jarmai ya yi sujjada dan shi kam yau mai martaba ya gama biyansa akan adalcin da ya yi wa yarinyar nan Kasa da mintuna goma sai ga ta an tafo da zubaina duk da bata gani gabanta sai faduwa yake yi tana sauraron me za a ce da ita jarmai kuwa kallo ɗaya ya yi mata ya ɗauke kansa domin kwata-kwata baya jure wannan halin da zubaina ke ciki ji yake yi kamar su yi canjin zuciya ko za ta yi farin ciki sun ɗan ja lokaci sannan sarki ya ce ita ɗin wace ce ainihin da nan ta saka kuka jikin yarima na bari ya ce allah ya taimake ka ina kamun kafa da girman Allah a bawa yarinyar nan kwana biyu yanzu zuciyarta a hargitse take duk wanda ke zaune a fada sai da ya kalli yarima sannan aka yi tsit sarki ya ce kenan a kai ta gidan bayi har zuwa kwanaki biyu godiya nake waliyin Allah jarmai ya faɗa yana mai murmusawa sarayya kuwa tunda ta zo babban falo ta fashe da kuka mai tsanani hankalin hajiya mama idan yayi dubu ya tashi domin wani irin so take yi wa sarakar ta ta sarayya ji take yi kamar ta shige zuciyarta ta sauraro abin da ya sanya ta kuka da sanyin safiyar nan akalla sun kai mintuna goma sannan hajiya mama ta rike ta gamgam tana shafawa da ƙyar ta ce ta, me ke daminki me yasa kike kuka haka bata ce uffan ba hajiya mama ta dan ƙara gyara murya game da bada hankalinta gaba ɗaya ta ce ki min bayani mana sarayya cikin kuka mai tafi da alamar ciwo ta ce mama jarmai ne cikin rashin fahimta ta ce ba shi da lafiya ne girgiza kai ta yi cikin shagaba ta ce lafiyarsa kalau sanin ta kwashe komai har da karuwar da ya ce mata hakika kallo ɗaya zaka yi wa hajiya mama ka gane ranta ya ɓaci domin babu abin da take gani sai jarmai da ta yi ta nanata wa karya tozarta surayya amma ya watsa mata ƙasa a ido da ƙyar ta samu ƙwarin gwiwar cewa Gimbiya, ki daina kukan nan haka. Insha Allah zan sa kafar wando ni da jarmai zan nuna masa kuskurensa. Ki kwantar da hankalinki kin ji? Shafe hawayenki. Hannu ta kai ta share hawayen nata gami da cewa amma Hajiya mama kar ki yi masa fada dan Allah dan zai bata masa rai. Ba na son ya ji babu daɗi a zuciyarsa saboda ni. Galala ta saki baki kafin ta ce shikenan gimbiya ta kwanta ki huta kafin ya shigo. Murmushi ta yi tana mai rufe fuskar ta. jarmai kuwa bayan an watse an kai zubaina gidan bayi bai yi kasa a gwiwa ba ya bi bayanta da kansa ya shiga har gidan da aka kai zubaina wanda wannan ita ce rana ta farko da ya shiga gidan bayan gaisuwa da ya da innar bayi ya ce a bashi kujera ya zauna tare da cewa ga kanwata nan zubaina na ba ku amanarta zuwa lokacin da za ta bar ku kar in ji an saka ta abin da zai bata mata rai bare har ya kai ta ga kuka a kula da ita sosai domin tana buƙatar hakan fiye da ni fiye da ku kuma fiye da mai martaba saboda ita ba ta gani dukkan abin da take bukata a same ni komai dare zan baza jakaduna a kanku kuma wallahi tallahi da mutum ya bata wa yarinyar nan gara ya bata min ina yafe laifina amma ba na yafe na kanwata don haka idan kunne ya ji inar bayi ta amsa da gangar jiki ya tsira ya girgiza kai gami da zaro kuɗi masu yawa ya bata zubewa ta yi tana godiya ya ce ta tafi cikin ɗaki har ya ƙare magana da zubaina juyowa ya yi ya kafa idansa cikin nata yana kallon yadda sababbin hawaye yake zuba a idanuwanta ya ɗau lokaci sannan ya buɗe bakinsa na rawa kamar zai fara kuka ya ce haba zubaina dan allah ki daina kukan nan ya isa haka ba na so yana min zafi a zuciyata kin ji haɗe kukan ta yi tana sakin ajiyar zuciya ɗaya bayan ɗaya shiru ne ya ratsa domin shi bai ma san me zai gaya mata ta yi farin ciki ba yana haka sai ji yayi ta ce na gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi murmushin karfin hali yayi ya ce amin kanwata amma dan Allah ki daina sawa kanki damuwa ba na jin daɗin hakan sai ta langwabar da kai ƙasa ta ce ni kai na haushin kaina nake ji na rasa yadda zan yi na yi ma halaccin daina kuka domin ban taba tunanin akwai wanda zai ƙara jibantar al'amarina ba amma insha Allah zan yi iya na sosai kalamanta ke ratsa shi ya ce ai ba a tare an zama ɗaya ba zubaina masu hali irin na bukar jahilai ne domin babu yadda za a yi musulmi ya yi wa ɗan uwansa yadda aka yi miki babu imani ga dukkan mutumin da baya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa amma in dai ina nan kin gama kuka murmushi ta yi gami da cewa kai ne mutum na uku da ka nuna min soyayya a rayuwar duniya ka taya na addu'a kar na manta da ku ko da da daƙiƙa ɗaya ne wani sanyi ne ya ji ya ratsa shi sannan a hankali ya ce insha Allah kanwata sannan waɗannan mutanen ukun su wane ne ta ce malama asminat sai kuma ado mutum mai karamci da tausa Salafuzza a gare ni kicin kicin yayi da fuska kamar zai faɗi magana mai ɗaci ya ce wane ne ado ta ce shi ne ana shirin yi mana baiko sai kaddara ta gifta min shiru yayi ya basar da cewa me kike so ki ci yanzu